Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai. Shirin da ke kawo muku labaran da suka danganci 'yan fim mawaƙansu da kuma ma'aikatansu wanda ni hawa kabir zan gabatar muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. bincike ya nuna babban hanyar magance piracy tare da mai da kudin fim nan da nan har ma da riba bai wuce a fara nunawa a sinima ba sai dai a lokuta da dama producers ba sa son sakin fim ɗin ko da sun mai da su bayan sun nuna kenan a yau ina tare ne da wani ɗan wasa kuma producer wanda ya fara ba da tarihinsa da yadda ya fara fim da kuma dalilin da ya sa ya ƙi sakin fim ɗinsa na jani muje bayan ya gama nunawa a sinima kamar da yadda ake zargi to bismillah jama'a assalamu alaikum sunana abdulaziz muhammad sharif wanda aka fi sani da abdul sharif an haifi ni 1985 goma ga watan sha biyu kenan na yi islamiyya a garin rigasa a nan kaduna amna kuma yi boko a nan rigasa na fara tun daga kindergarten har zuwa junior secondary school daga nan ne sai na tafi senior secondary school a abuja buhari kenan bayan nan na zo ne rcrgc das computer wani kwasaka a nan kaduna still to daga nan sai aka fada ka fila-filai Uh, me ja ra'ayinka kaga cewa fim ya dace da kai ganin cewa kamar kai ne babba ma a cikin wa'annan brothers din naka ko a ba ni bane babba ni ne dai na biyu a cikin su misali wancan ma yana fim ne eh shi umar ne yake bayarwa sunansa mustapha m sharif shi kuma wancan ra'ayin da abin da ja ra'ayina na fara harkar fim ya samu usuli ne da kallon filafilan waje eh. ba ma na gida ba a'a kenan aka baka zaka iya zama bruce lee ce fina-finan waje duk da dai ban tambaya ba wanne daga ciki ko eh kusan duka ne saboda shi fim dai kana da ra'ayi duk da yawan zai ce ya ɗauki gefe daya amma ni kusan kowanne yana birge ni to daga kallon wajen ne muna tunani irin hauka na yaranta lokacin ina ganin cewa ni ma zan zama kamar irin yadda aktocin waje suke tunani na zan ɗauki kaina in shiga kamar maybe in china ne in india ne haka da sauransu amma irin tunani na yaranta to daga nan tun da lokacin an fara sana'ar sosai a nan sai muna kallon su manyanmu to wannan kallon shi ma ya ƙara taimakawa sai na ga ok ashe ma za mu iya yin wannan abin tun da gashi ya dawo cikin gida haka sosai na san dai kana kallon fina-finan waje ya ja ra'ayinka to a gida waye fi burge ka ya ƙara sa abin ya shiga zuciya ah, ni kowa gwani cikin gida kowa gwani na ne ba ka da gwani kawai eh, gwani na kawai wanda aka haɗa da shi a lokacin shine gwani wani shekara ka fara fim a dai akalla dai shekara shida haka zuwa bakwai to a yanzu fina finai da kai sun kai guda nawa to a kiyasta dai za a iya cewa kamar goma haka misali kana da bakan damiyarka. ka eh akwai wacce wanda mutane suke so to ya za ka san wacce ce mutane suke so tunda ba wai za ka bi kowa kana tambayan shi bane eh to ai shi yasa na bar shi a hakan wanda fan ɗina ke so kawai nima bakan da miyata ne a wurin shi to haka nake so bisa a ransa bari in ƙari bakin ka in ci maka albasa duk wani fim da kai kawai kana so gaskiya ne ga masu sha'awan fim za ka ga kamar an fara fim za a ce ai alinuhu na da yara e zango na da yara shin kai ma ka shiga wannan fagen ka fara hada yaran eh to idan kika kula ni kaina yanzu rarrafe nike ina neman lungun da zan makale ne tukuna muna da kamfani ne da ni da kaina da yayana muke tafiyar da shi gaba daya studiyon na shi kaninmu ne bude studiyon shi ne umar m sharif mu kuma da ni da mustapha muke tafiyar da harkokin fila-fila na kamfani ka yi magana kai producer ne muna iya sanin wani fim kai producer ina yi fina-filai guda uku wanda na tuni dai suka fita kamar muradin raina na yi um, abin da kake so sai kuma jani muje wa'innan nawa ne dukiyata na sa na yi su to yaya idan mutum kamar ya sa dukiyarsa a cikin fim ya aka yake fita um, ita sana'ar fim kamar kowace sana'a ce bari miki misali kamar da noma idan kai shuka ka zo tsaba har ta shiga buhu misali shi ma fim haka yake duk da dai mu har yanzu wata masana'anta ce muke ciki ta yi faɗi amma yanzu muna kallon ta karama ah, kowanne wuri yana da gefensa idan faɗin tekayin da ake so idan wannan actin yake yi ya gama maybe wancan producer ne shi ko executive producer ya sa sa an gama a ka'ida akwai 'yan kasuwa da su kuma za su ansa daga wurin so amma saboda karancin wasu abubuwa mu yanzu abin har yanzu bai kai can ba duk muna da 'yan kasuwan amma ba wancan tunanin da mutane suke mana ba gaskiya a cikin fina-finan ka da kai akwai wanda ka kai sinima eh na kai jana mu sinima da kaina ya fito a bai fita ba har yanzu ana da akwai shirye-shirye nuna shi a duk jihohi da muke da su na arewacin nan gaba daya mun nuna shi a iya film house ne da ke kano kawai shin akwai wani matakai da ake bi ne na nuna fim saboda za ka ga mutanen da sun yi fim aka tambaye su za su kai sinima wasu su ce ai ba su da wannan karfin ko kuma ba su da wannan hanya muna iya cewa to kai karfi ne da kai da hanya ya sa ka kai naka sinima kai fim sinima ba karfi ba ne ko hanya yanzu duniya ta waye idan kana so ka samu sauƙin komai akwai mail ni mun yi magana su ta imel ne ina da fim kaza ok turo mana tallan mu gani muna so mu ga kwalitin hotonka da sound ɗinka sannan ya labarin ka yake to wani idan ka ce mishi ya yi haka in shi ba zai iya ba ina ganin hanya mafi sauki ita ce ya samu wanda ya san ya taba kaiwa sai ce mishi to ya ake yin kaza ake kaza insha Allah zai nuna mishi amma su tari za ta gaba mu jarraba abu ba mu ne kawai muke yankewa kanmu sai mu ce ai kaza ai kaza kuma wallahi ba haka bane akwai waɗanda suka yi fim kuma na je ma location na ga fim din fim din ya burge ni nake musu magana cewa za su kai sinima suka ce sai an bi ta wasu manyan ku sun musu hanya an kashe sa na ce hanya ne ko ko karfi kuma kaga kai yanzu ka ce ka yi email an baka maybe is because kai abdul kowa ya san abdul shi yasa haka ne masu film house ba hausawa ba ne kusan inyamurai ne gabaki da ni wanda ma ne magana da shi mun ta mel din da shi lokacin bai ma san ni actor bane ko wani abu saboda yana magana da ni a matsayin abdulaziz muhammad ma ba abdul sharif ba eh, to kin ga idan da sai da wancan ne matsalolin su ne idan za ka yi fim sinima standard din production din ka zai zama daban saboda yanzu misali a um, digital ne ba kamar irin uh, eh, sinimomin da ba da kawai hotonka ko ya yi fari ko waye in aka sa kayan idan ba kai shutin da abubuwan zamani ba kai kankan aka sa a sinman za ga hoton ya fashe kyawun hoton da kyawun sautin ba zai yiwu su su ansa su haska ba saboda idan suka yi haka kamar suna koran kwastomomin su ne ko kuma mu da muke yin fina-finan kamar muna nuna cewa har yanzu ba mu zo inda ake so a zo ba to ganin cewan kusan jiya ka fara tunda aka ce shekara bakwai shekara shida kamar jiya ne akwai wanda suka yi shekara ashirin talatin da suka kai wannan shekaru suna yi amma har yanzu su ma ba su yadda cewan kwalitin aikinsu ya isa su kai sinima ba kenan ta bakin ka sai mutum ya zuba dai kuɗi yake cin riban kuɗi. to bari miki misali yanzu karami ni ba na zo yin acting bane a hausa film ni na zo yin directing ne lokacin shekaru na ba su sha tara ba duk wani producer ko director da na ce mashi a wannan shekarun kenan a ina so zan yi fim amma director nake sha'awa ban samu mutum ɗaya da ya ce min ok zo ɗana ko zo ƙanina ga yanda abin nan yake kowa sai da ce min tafi ka mutane wuri ka yi yaro wani ma na gama magana kawai sai dai kalle ka ce Allah ya taimaka to ina tunanin irin wayannan abubuwan ne kullum suke ta maida mu baya yanzu misali su wa'incan da ake misali a ce ko shekarunsu ya daɗe amma ba su zo wani mataki ba sai ka sawa kanka abu in kana so ka zo dama ina so in tambaye ka kai da aka ce maka tafi can sai gashi yau kuma ka zama abin nan da kake so wanda matakai ka bi ni duk abin da zan yi da farko ina shawara da iyayena mun yi sa'a akwai kyakkyawar fahimta tsakanin tsakaninmu da iyayenmu za su ce ok ɗana ka nemi ilimin abu kaza kafin ka yi shi wannan duk wanda zai yi wannan abin to zai taimaki kanshi da kanshi wannan kuma ba zai sa tarbiyyar da kake tunanin ɗanka ko yarka take da shi ta sauka ko ya sauka ba saboda ai zama kuke tsara musu yadda za su yi rayuwa idan ka sa ranka cewa zan zama to koyi addu'a za ka ci gaba da yi Allah zai taimake ka amma akwai wanda shi a ransa kawai yana kallon cewa ba zai zama ba akwai ranar ina hira da wasu wani dan jarida sai ce mu me mission dina akan wannan abun sai na ce mishi ni so nike in zama international actor wallahi dariya ya kuma abin nan duka duka bai fi shekara hudu ba na kalli abin a matsayin raini na karshe amma na daure na haɗi ah, ba a fi shekara ɗaya bai kira ni ya ce min kai na ga fim ɗinka kaza na je ƙasa kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai na samu damar gaya mishi cewa lokacin da na zo ni kuma kai hira da ni don ce maka ga tunanin abu kaza ka ce mu wallahi ni ba tunanin zama jarumi kawai iya society mu ba so nake abuna ni ya faɗi kamar inda ake kallon wa'incan mutanen yan waje inda za ka kalli jaki sai ka kalli sharugan kalli amita ni shine dream ɗina so na san abu ne babba amma lokaci ah, in ka sa abu Allah zai taimake ka ni a ah, a madadin shi na ce ka yi haƙuri. <laughs> ya riga ya wuce shi sama na faɗe shi yanzu amma na faɗa ne saboda ya zama ma wasu kamar ah, izina kasi losing hope dan an ce masa kaza ko kace okay to bari in zama relax shine lokacin ka je ka nuna kana so ka zi direct wani ya ce tafi can sannan ka hira hirar dan jarida ya ce maka yayi maka dariya so da wani ne tunanin ka sai je hakura kawai ko ya fara tunanin to ba zan zo nan inda nake tunanin zan zo ko shine kake tunanin ya sa wa'anda suka shekaru ashirin sama da haka suka kasa kaiwa inda ku na baya bayan nan da nan kuka kai ba ba maganan nan da nan ba ne idan ka lissafa shekarun da na fara fim zuwa yanzu ai da yawa da sun fi goma amma fara fitowa na faɗi ai me ake cewa idan aka dunkule haɗin kai eh, idan aka taho a dunkule za ku zama ai a tsaye kuke daga lokacin da kuka rabe za ku fashi ba za mu iya rayuwa ba tare da wa'incan na bayan da ake faɗi ba saboda idan ka duba irin qualities in production ɗinsu storyline al'adu ya fi namu ba za ka haɗa ba mu kuma 'yan zamani ne abubuwan da ake zuwa kullum abu ne na zamani duk da shi film entertainment ne amma akwai tura saƙonni cikin hikima ba cewa ne ba su kai ba ko ba za su kai ba a'a za a kai amma sai an haɗu wannan ya gane nan ne ya gidana nan ne nan ne sai mu tare mu haɗa ma zama mun haɗa gari ɗaya. kasa idan na hira da yan fim ina yau musu maganar rashin haɗin kai a cikin maganar ka na fuskanci akwai hakan tunda su ma ɗin ai basu musa ba na bayan. Eh, ba za a ce ba ba haɗin kai ba kuma ba zan ce akwai haɗin kai ba saboda ni ka duba yanayin kasar ne kusan gabaki ɗaya a farfashe take kusan ko ina kowace kuma masana'anta an ka shiga sai ka samu irin matsalolinsu. abin da yasa nake faɗin haka shine akwai wasu manyan da suke taimakon mu tunda akwai wani babban dan fim da kusan fim din na ba ma kusa ba fim sa na fara kallo a hausa fim ah, ya zo ya shirya min wani fim ya kashe kuɗin da wani a waje in dai ba mu ba a taba kashe kuɗin da za a ce kai kaɗai ne misali kai ne lead role a ciki ba kin ga in muna samun manyan sana zuwa labaran da ayyukan ba irin fim din da yanzu ni na ɗauko ba ne zan yi wani tunani ya zo yi ni na zama kaman savior ne ko a ce irin freedom fighter misali irin fim ɗinsa sannan wani irin hikima aka yi ba kamar yadda mu ko za mu zo kila a zo fansa da karfi da wawa a'a rubutun an yi shi da hikima an yi wawa to sai a ce wa'incan manyan duk sun zo sun zama guidance din mu to za su ce mana ga yadda kasuwar mu take a da ga yadda kasuwa take a yanzu duk abin da yanzu duniyar gaba ɗaya ba mu hausa ba ilimi ta koma wani ya ɗauka sai ya je ya yi <laughs> qualifications ne karatu sannan zai yi to yanzu an samu ci gaba da ka fada makaranta duk abin da kake so kai akwai irin abubuwan da zaka je yanzu kamar bangaren film ai sai ka ce ke yanzu ni marketing zan yi ai akwai gefen da zaka je kai kamar wata shida ne ba daɗewa ake ba zaka je ka koya खड़े हैं जैसे नीचे के नीचे ही खड़े हैं बस गए जैसे दल जरा इतर गिरा tunaninka dai ko kuma in ce abinda na fuskanta shine ba sai an yi wani ilimi mai zurfi ba akwai kwasa-kwasan da mutum zai dauka nan da ya zama abin da zai zama a rayuwa eh saboda yanayin karfi kuma idan ka duba duniyar haka take badda najeriya <laughs> abokanan mu mu a Najeriya muka dan yin abin da muka yi amma kwa zai gaya maka cewa duk in na fita waje kaza zan yi wannan abin da ke tafiya kai tsaye to shekarun ba za su zo ba za ka gama kaka ce na nace kan maganar sinima a takaice ga wa'inda ba su sani ba kuma suke so su kai fim din su sinima gaya musu a takaice da me da me ya kamata su bukata idan ba su da wancan eh, yadda za su yi <laughs> ya ce idan suka san kayan aikinsu bai zama na zamani na yanzu ba to su haƙuri su mai da kayan aikinsu na zamani sannan ɗan kallon sinima ba kamar ɗan kallon cikin gida ba ne matan da muke da su na eh, eh, yankunanmu na arewa da suke cikin gida dole sai ka dinga musu irin abinsu na cikin gida in home video kai misali ba za ka kai shi sinima ba shi kuma fim ɗin sinima yawanci za ka samu mutum ne shi dan kallon sinima ma wani irin mutum ne da ke da wani irin ra'ayi idan yau ka bashi shinkafa ka bashi shinkafa to gobe so yake kawai ka bashi magarin rogo baya so kawai in wannan yayi nan ka biyo shi a'a shi dan kallon sinima so yake in ya zo kai nan gobe wannan yayi nan wannan yayi nan to tun daga rubutun ne sai an samu gyara na gaske a rubutu saboda ah, mu suna kokari amma za ka samu mutum ɗaya ya yi rubutun fim uku kila a wata shida to kamata ya a ce fim ɗaya a wata shida ya rubuta saboda tunanin zai zama wani irin tunani ne ba tunanin kawai cap kawai na yi shi ba wani ne yanzu idan ni yanzu na rubuta fim ɗina na kai sinima wani zai ga to ai na fi abdul kudi na fi shi ɗaukaka na fi shi waye kawai sai je rubuta kila tunaninsa shi kuma fim ba tunanin ka bane tunanin wanda zai kalla ake so ka yi tunanin ka ne na wurin rubutu amma kai abin da ka san zaka janyo hankalin shi ya kalla kuma ya burge shi sannan koyaya ka samu sakon da zaka gaya mishi lallake na nima dai zan iya rubuta labari in samu kamera mai kyau sannan kuma in kashe kuɗi in ɗauko irin su abdul duk in zuba su in kashe sinima ita sinima fa problem ɗinta kai aiki mai kyau to na fahimta aiki mai kyau zan iya kashe sinima eh, insha Allah. Masu sauraro sun ce ai ana da labarin ka mai da kuɗin ka na ja namiji amma kawai saboda ka sa wa zuciyarka wani dogon buri ka ƙi ka sakan mana mukalla. Eh to ai na san baka ƙarya kai a'a ah, ah, shi dan adam ai ajizi ne ah, matsalar ita samu kudin ka dai alhamdulillah ai yanzu ni ko eh. bari in miki me ake cewa ka bude mu zuciyarka mhm. ni yanzu har yanzu ina yin fim ne dan kariya ba dan kuɗi ba mm. saboda haka ina lissafa ya zan yi in rike can ya zan yi in shiga nan ya zan yi abu ya balance yanzu ina so in nuna ka'ida akwai abokaina da mun yi magana da su in nan zariya ne ina so in fara nuna fim na zariya da Kano na kafin ya je Kano to amma yanayi ya sa eh, yanayin shooting na mutane ana ganin kamar dan datsewa ma da ne fa kawai na nuna a sinima sati biyu suka bamu a sinima amma sai da ake kusan sati hudu ana nuna eh, to amma samu labari wannan time din bai fi kwana biyu zuwa uku na fara ba na kuma shiga shifting ya kamata in zama fuli a wurin misali sinman koya dai ko da ba a ce daga safe zuwa dare bane ina iya zuwa in awa biyu to amma wani iri in ka ce ba za ka je kai wancan aiki ba ba zai duba cewa nan ka kashe kuɗi za ka yi kazan ka bane a'a kawai sai a fara cewa to wannan yaron fa yanzu ya dan fara kaza saboda haka ya ki zuwa mana to wainnan abubuwan ne ya hana na fara nuna irin jihohin haka amma wallahi yanzu haka a kan tsarin ake ana nan tim ɗina ana rubutu za mu je gari za mu kama hall a talla a raba handbills da wani tarkace dai kamar da yadda ka nuna a kano nan ila za ka kai shi lagos duka za a kai shi abuja a hankali gwarai ai sai na ganin kamar ba wuya tunda email ne kawai za ka tura musu koko ai sinimar da muke da ita arewa kano ce kawai film house sauran kai ne zaka kama hall ka zo da projector kayan sound ka hada ya sama arewa ne ke muke magana oh, ai duk an kosa ka kai can ne akan layi to insha Allah za mu kai da yaddan Allah abin da nake so kenan ka faɗi to Allah ya taimaka amin ya Allah ka akwai sako da aka aika musu yanka sauraron ku akwai sako da farko dai muna ba su haƙuri saboda kusan shekara biyu kenan mun shiga na uku ban saki janin mu je ba yau gobe yau gobe sai hakuri yanayin kasuwanci ta zama haka duniyar haka take juyawa shi ya kawo delayin da ya sa ba a saki cd ba har yanzu to lalla sai hakuri sau na yau ganin sakonnin a dukkanin eh, kafafe na sada zumunci abin ne da dan yawa baka iya cewa zaka iya ba mu kowa amma wani lokacin eh, eh, sai dai ko a dan duba profile ɗinka za ka dan yi rubutun da za a gane to wani kuma bai ma da lokacin da shi ma kila zai duba ko hankalinsa ya duba amma bai kai ya ga sakon da to ma da la da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri